بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن شار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن هرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukakin sarki ya kamu yau sha ɗaya ga watan al-muharram hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in kuma daidai da ashirin da ɗaya ga watan tara miladiya dubu biyu da goma sha tara takwas afwan a wannan masallaci jami'u sheikh talha salafi rahmatullahi alaihi domin ci gaba da karatun hadisi a cikin littafin التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح ناب الضمالمي الإمام أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي رحمة الله عليه وندا اختصار للتاتي صنيه البخاري na babban malamin hadisi al'imamu Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim al-Bukhari alaihi rahmatullah wannan shine majalisunmu na sha biyar da izinin Allah kuma muna cikin kitabul iman za mu tashi babun ayyul islami afdal wannan babun haka yake a cikin sahihul bukhari sannan haka al-imamu az-zabidi rahmatullahi alaihi ya ambace shi babun ayyul islami afdalu babun da zai yi bayani akan cewa a cikin ayyukan musulunci wanda gida-gida ne kashi-kashi ne wanne ne ya fi a cikin aikin da mutum zai yi na musulunci musuluncin shi ya ƙara inganta sannan imaninsa ya ƙara cika to a ciki wanne ne عن أبي موسى رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل قال من سلم المسلمون من لسانه ويده حديثي يا تبت لقى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وان إرم حديث لقى باتني ياك أوان سن حديث باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ba tambaya aka yi ba bambancin su na farko kenan sannan bambancin su na biyu sahabin da ya ruwaito wancan hadisin Abdullah bin Amr bin al-As radiyallahu anhuma wannan kuma Abdullah bin Qais Abu Musa al-Ash'ari shine ya ruwaito shi قال أبو موسى يتي قالوا يا رسول الله masu tambaya sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun tambaye shi suka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah ayyul islami afdalu wane musulunci ne yafi a cikin ayyukan musulunci da mutum zai aikata to wanne ne yafi qala man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi shine musuluncin mutumin da musulmai suka kubuta daga sharrin hannunsa da kuma sharrin harshensa ko daga sharrin harshensa da kuma sharrin hannunsa shine dai wancan hadisi nan ya ce ayyul islami abdullu al-imam ibn hajar rahmatullahi alaihi ya ce in kila al-islamu faradu idan ne tambaya ya ce a'a to ai lafazin al-islam tara ɗaya ne wa shartu ayyin an tadkhula ala muta'addidin lafazin ayyu da aka yi amfani da shi ayyu li islami abdalu lafazin ayyu to a ka'idar larabci ba amfani da shi illa ala muta'addidi sai da abubuwan da ke da yawa kamar misali sai ce ayyukum fa ayyukum amman nata falyukhaffif duk cikin ku duk wanda zai yi limanci ga mutane falyukhaffif ya takaita kaga ayyukum kaga da yawa ko to amma nan sai aka ce ayyul islami abdalu wal islamu mufradun musulunci lafazi ne ko abu ƙara ɗaya ne to ya aka amfani da lafazin ayyu ujiba al-imam ibn hajar rahmatullahi alayhi yace sai a bada amsa a ci fa inna fihi hadfan an goge wani abu ne taqdiruhu ayyu zawil islami afdalu ayyu zawil islami afdalu a cikin musulmai suwaye suka fi kaga ba ana maganar shi kan shi musulunci bane ana nufin masu musulunci a cikin musulmai to wani musulmi ne ya fi waɗanne musulmai ne suka fi a wajen Allah waɗanne musulmai ne musuluncinsu ya fi cika waɗanne musulmai ne ma'auninsu idan za a auna ma'aunin musuluncin su ya zama ya cika ko kuma yana da nauyi yake da fifiko a wajen Allah kun gani sai ce wa yu'ayyiduhu riwayatu muslimin abin da ke karfafa wannan fassara cewa akwai takadiri ayyu zawil islami afdalu waɗanne ma'abuta musulunci ne suka fi akwai riwaya ta zuwa cikin sahihu muslim al-imam muslim a riwayarsa ayyul muslimina afdalu tambayar da aka ma'anar suna kenan ayyu almuslimi Abdalu a cikin musulmai suwa suka fi ana neman daraja da ɗaukaka da wanda musuluncinsu ya zama na gaske to suwaye to kaga amsar man salima almuslimuna min lisani wa yadihi musulman duk da musulmai suka kubuta yan uwan shi daga sharrin harshensa baya cutar da su da harshensa wa yadihi sannan baya cutar da su da hannunsa to irin waɗannan musulman su ne musuluncin su yafi kaga nan, ba ana nufin ababun haƙƙin Allah bane ana nufin a haƙƙin mutane a haƙƙin Allah to a alaha qawlu la ilaha illallah mutum ya faɗi kalmar shahada kuma ya tabbatar da ita ya itiqadan ونطقا وتطبيقا أقدر ساوى أزوشي da furtawar da ya yi da baki nan da aiwatarwar da mutum zai yi da gaɓoɓinsa to wannan hakkin Allah kenan amma in an dawo a hakkin bayi to wanda musulunci waɗanda musulmai ne suka fi su ne الذين سلم إخوانهم المسلمون من شهور ألسنتهم وشهور أيديهم musulman da ‘yan uwansu musulmai suka kubuta daga sharrin bakunansu abubuwan da harsunansu suke faɗa la yaghtabu lahum ba su gulmasu ba su gulmasu sannan ba sa musu buhuta ne su kirkiri abin da ba su faɗi ba su ce sun faɗa ba su musu ƙarya don su zalunce su sannan la yasubbunahum wa la yashtumunahum ba su zagin su ba su yi musu ashariya ba su wannan sannan wala ya sa'auna bainahum bil fasadi bainahum ba sa yawo tsakanin su domin su yaɗa rigima da fitina a tsakanin su ta hanyar annalimanci duk ba sa yi to musulman da suka cika waɗannan sufofin su ne musulman da suka ci a wurin Allah a babin zamantakewarsu da mutane kaga wannan hadisin yana nuna mana ashe musuluncin mutum ba zai cika ba ko da ya ba Allah hakkinsa idan ya zama ɗan uwansa musulmai suna da hakki a kansa yana cutar da su yana zalunta su wannan ba a ɗaukar sabbin cikakken musulmi kuma Allah maɗaukacin sarki yana yafa hakkinsa amma baya yafa hakkin wani shi yasa suke cewa huququllahi mabniyatun ala al-musamaha وحقوق غير الله مبنية على المشاححة حق إن ألا أنا جنا شيني أكم مسامحة ألا زي إياتيوا idan mutum ya tafi yana saba ma Allah zanubin da ke tsakaninsa da shi Allah ta'ala zai iya yafe masa ya kau da kai ko kuma ya masa azaba gwargwadon yadda saɓa masa daga baya sai ya yafe masa a aqida ahli sunna wal jama'a musulmi baya dawwama a wuta mutukar shi mu wahidi ne matuƙar yana da tauhidi ya mutu ba mushriki ne shi to ba zai dawo a wuta ba kuma ya shiga wuta Allah zai yafe masa ya fitar da shi wuta daga ya da shi aljanna amma huququ ghayri Allah mabniyatun ala al-mushahaha amma haƙoƙin wanda ba Allah ba to su ana gina su ne akan kowa kan shi ya sani shi yasa sai ke kokari ka zama ka ba kowa hakkinsa tun a duniya kafin a je lahira لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقال بالشاة الجلحاء من الشاة الكرناء تبشي كوايا ميد حكين بيش أغان اللاهرة باشي شم تنشي دمك من تنوطن دي تدكواتي أني حق دبا دا تتمر قهو ود دبا من قهو تنقيتا توزاء بتمتد حكين idan za ka gama shi a mai da su su zama ƙasa domin su ba ba su da aljanna ba su da wuta sai dai wanda Allah ya halicce su don jin daɗin yan aljanna akwai dabbobi a cikin aljanna wanda suke karanta rai in mutum ya gan su zai ji daɗi to akwai su a cikin aljanna to kun ga wannan kenan to shine sai al-Imam Ibn Hajar sai yake cewa والجامع بين اللفظين أن أفضلية المسلم حاصلة بهذه الخصلة أظن بيتتر وأن اللفظة بشيء وأي المسلمين أفضل هو أي الإسلام أفضل أظن بي حتى صدبك إيشين ينا نول فيكم مسلمين تبكى لأكان تنقوانسا إذا يزميات كوائد سكوفون قدازي أن يسلم إخوانه المسلمون من شر لسانه وشر يده to wannan shine afdalul musulmi in kana neman musulmin da ya ci to ka samu wanda baya cutar da mutane da harshen sa sannan baya cutar da su da ne da hannunsa wannan shine musuluncin shi yafi kyau sannan shi kuma yafi fifiko a wajen Allah in an dawo babun hakkin bayin Allah a tsakaninsu a tsakanin junansu to abinda babin yake karantarwa kenan cewa ayyul islami ay ayyu zawil islami afdal suwaye a cikin musulmi suka fi suwa suka fi an ana an ana maka tambaya sai ka bada wannan amsar man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi wannan shine babun it'amu at'ami min alislam ko babu it'amin at'am min alislam ko babun istibabu at-ta'ami min islam babun da zai yi magana akan cewa lallai istibamu at-ta'ami shi yadda abinci min islam yana cikin musulunci yana cikin musulunci kaga cikin ayyukan da in wuta Allah zai zarge su da shi za su faɗi da kansu walam naku nut'imu al-miskin ba kasance muna ciyar da talakawa ba ba ma حاجة بيد da صلاة musu تكون في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين سأل فما تنفؤهم شفاعة الشافعين ما تلقكم في سقر حقا مسو تنبيك ولا كنش ملائكو ذات تنبيك ما تلقكم في سقر ليش قد سقر wannan wutar ne shigar da ku kanu sai su ba da amsa su lam nakum min musalli ba musalla ne laifin mu da farko kenan mu arna ne ba musalla in ji su walam nakum nut'imu miskin ko mu zo muna ci da wanda ya zama shi da shi ba miskini kenan wa kunna nakhudu ba al-kha'idin sannan idan ana kukkuta abin da ba a da ilimi a kai mu ma muna kukkutawa mu faɗi abin da muka ga dama abin da ba mu da dalili daga Allah ba mu da dalili daga manzansa sallallahu alaihi wasallam sai mu ta faɗa suka ce yan wuta to kunna nukazzibu bi yawmiddin sannan mun kasance muna ƙaryatawa cewa babu ranar lahira babu ranar sakamako wannan ranar da ta zo hatta atana al A ay hatta atana har tabbas ya zo mana tabbas din nan shine mutuwar mu ta zo mana to kaga wannan kenan saboda ka ciyar da mutum sannan a wani wurin ma haka Allah ya kwaita falaqta hamal aqabata wa ma adraka mal aqabatu shi ce fakku raqabati aw it'amun fi yawmin fi masghabati suwa za a ciyar yatiman za maqrabatin aw miskinan za matrabati ha gani falakta hamal aqbata Allah ya zargi mutane ya ce me yasa ba za ta rika shallake kiraku wannan in mutum ya shallake su ba shi ba shi ga sai Allah ya ce ma adraka me ya sanar da kai da waɗannan tarkan waɗannan matattakalan da aka sa su in mutum ya tsallake su ya kuɓuta daga shiga wuta Allah ya ce fakku raqabati abinda ake bukatar mutum yayi ya kubuta daga shiga wuta shine fakku raqaba ya yanta bawa ya samu wani yana cin bauta ya fitar da shi daga bautan nan yana ciki a wannan zamanin wani na gidan yari ana bin shi bashin dubu goma dubu kaza an ɗaure shi shekara da shekaru an bambanta da shi a je ka samu kamar mutum hamsin nawa nawa je ake bin su bashi shi ne fakuwar kaman wannan zamanin duk ka ba da kuɗi ka ce da a sake su bashin dubu goma dubu ashirin dubu talatin wani shekara da shekaru iyalan shi basu gan shi ba yana gidan yari fayil ɗin shi ma ya an manta da shi ko haka ba sai ya ce hau it'amun fi yawmin zi gaba. ko kuma ciyarwa a ranar da ake yunwa ake da buƙatar abincin wa za a ciyar ya ci manza makaramaci a ciyar da maraya wanda ya zama yana da dangantaka da kai za makaraba ko dai dangantaka na dangantaka ta jini ko kuma dangantaka ta addini aw miskinan za matrabati ko kuma wanda bai da shi wanda kullun rayuwar shi ke kama da kasa a cikin kasa yake kaga kaga wannan kenan su ka Allah kwadaitar da mu a game da cewa so da ka ciyar da abinci ciyarwa tana ɗaya daga cikin ayyukan musulunci wanda idan mutum ya aikata to ayyuka ne na imani da ke ƙara ma mutum imani ba ne yin wannan sai mai imani in ka ga mutum ya damu ya ciyar da waɗanda ba su da shi mu tabbas akwai imani a zuciyarsa ta ga a zahiri ba ai akwai alaƙa tsakanin tausayi da imani shi ba haushe ma idan mutum bai da tausayi kai cewa yake bai da imani in ko mutum yana da tausayi sai a ce yana da imani to samun wannan ciyar wannan alama ce ta imani shi yasa al-imam al-bukhari rahmatullahi alaihi babi babun it'amu at-ta'am shi yadda abinci yana cikin musulunci عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه أي الإسلام خير wani mutum ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam yace a cikin musulunci ayyukan da musulmi zai yi wanne yafi fifiku ayyukan da musulmi zai yi ayyul islami khairun أي أي أي أي أعمال الإسلام خير ألم كيكون أي كم مسلم في دوتين زي والنين يفي قال أن تكرم الطعام ما ذا سمي تشين كرك أتشيد دعبين شي شيد دعبين شي وأن دباس دشي أتشيد دسوك دباس إن أنت تشير وأنه فبأنا نفن كدفع بني أكبر ومتن أتشين دزي ودا تدشي kanka ce wai dafawa ake nufi a ka ɗauka ka bashi wa assalamu ala man من wa man lam ta'rif sannan ka riƙa yin sallama ga wanda ka sani da wanda baka san shi ba duk wanda ka gani ko ka san shi ko baka gan shi baka ce mai assalamu ko ka san shi ko baka san shi baka ce mai assalamu alaikum wannan yana cin musulunci yana cin ayyukan musulunci kuma mafiya ayyukan musulunci mafiya kyau malamai suka ce in an lura wannan hadisi na Abdullahi bin Amr bin al-As can ba shi ya ruwaito al-muslimu man salima muslimuna min lisani wa yadihi sannan anan kuma yace an zo an tambayi manzon sallama an tu'ima at-ta'ama wa taqra as-salama ala man ta'rif wa ala man arafta wa ala man lam ta'rif to sai malamai suka ce shin tambayoyi ne aka zo aka yi ma annabi sirma a lokaci daya kuma mutane ne suka zo mutum ɗaya ne ya zo wannan tambayar ko ku a malamai sun tattauna akan wannan duka babu dalilin da ya tabbatar da haka shi al-imam ibn hajar rahmatullahi alaihi da wasu malamai ma ba shi ba sai suka tafi akan cewa wannan na nuna ikhtilafu sha'ilina sami'ina. yana nuna manzal sama yakan kalli masu tambayar idan ka zo kai tambaya sai manzal sama sai ya kalli halinka kai ne ba yi ba ko ne ba ka ba mahimmanci a cikin musulunci sai ba ka amsa misali wancan ya zo ya tambaya cewa ayyul islami Abdul sai man sun ce man saliman muslimuna bil lisani wa yadihi a cikin musulmai waye ya fi fifiku shi masu ne ce shi ne musulmin da ɗan ƴan uwansa musulmai suka kubuta daga sharrin harshen da hannunsa to manzon sama ya yi itibari ya lura da shi waye ya tambaya me halinsa wala alla wallahu alamu ya zama shi yana da wannan damuwa abin da yake bukatar a karantar da shi shi shan kuma wani ya zo ya tambaya ce ayyul islami khayrun Sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai ya ce an tut'ima ta'ama shi ma manzo sama ya lura da shi cewa kila abin da yake da yake da takaitawa a game da shi kenan inda yake da kusuri kenan yake da takaitawa bai samu wannan ba to sai manzo sama sai ya karantar da shi ko kuma manzo sama yana itibarin masu saurare waɗanda aka yi tambayar nan ko manzo sama ya musu jawabi yau to ba su bane kuma gobe so da ajiya ya ba su amsa man salima almuslimuna min lisani wa yadihi yau kuma su sababbin almajirai ne suka zo ba waɗancan ba to sai manzo sun ya ce musu an tut'ima ta'ama wa taqra as-salama ala man arafta wa ala man lam ta'rif duka malamai wannan wannan wannan ita ce magana tafi inganci a cikin maganganun da malamai suka yi cewa ne اختلفت الأسئلة والأجوبة باختلاف السائلين والسامعين tambayoyin da amsoshin sun bambanta gwangwadon saɓawar masu tambayar da kuma waɗanda suke saurare a lokacin da ake tambayar sai a ba da amsa gwangwadon yanayin yadda suke ciki a fikin hadisin yana karantar da mu mahimmancin ciyar da abinci musamman lokacin da ake da bukatarsa a lokacin da ake cikin yunwa ake da damuwa ta rashi rashin abincin to ka fitar da abinci ka kashi da bayan Allah to wannan babban aiki ne sai mai imani zai sannan kuma aikata haka alama ce ta imani sannan aikata hakan yana cikin abin da mutum zai rika shiga na gidajen imani domin imaninsa ya karu har ya kai matsayin da zai cika yana ciki sannan na biyu sallama yaɗa sallama ka zauna ka yi tunanin wani irin tasiri sallama take ma ɗan uwanka musulmi in ka masa kishiyar haka ka gwada kai wani ya zo wucewa shi kenan kawai ya gan ka fa kamar yin zamanin nan namu sai wani ya gan ka kawai sai ya waya ya kama waya eh eh wai yana ganin kawai bai gan ka ba wai dole ka bashi uzuri cewa ai bai ganka bane waya yake yi alhali ya ganka ya kirkiro waya yana yi in zamanin nan suna yin wannan Allah shiryatar da mu ko kuma ka ga mutum kirkiri ya kalli mutane ma ya ki musu sallama ya gan sallaman nan fa kalma nawa ci ga baki ɗayanta assalamu alaikum in ka zo ka ce kalmomi uku in ka zo ka ce kalmomi biyu in ka zo ka ce kalmomi hudu assalamu kalma ce ittifaqan ala har jarri kafun damiri ne mimun alamatul imani in ka hada su ga baki da za su baka kalmomi hudu shine aksar assalamu alaikum sannan sallaman nan in kai ta kace assalamu alaikum a hadisin al imamu Abu Dawud rahmatullahi alaihi da isnadi sahihi manzo su ne yace za a rubuta ma mutum lada goma kaga kai sallama ka samu lada sannan kuma ka shigar da soyayya a cikin zuciyarka a zuciyarka yan uwanka ba za su zarge ka ba shi yasa hatta a yaƙi Allah ce wala taqulu liman alqa ilaykum assalam lasta mu'mina kada ana yaƙi wani ya ce assalam assalam shi sai ce kai yayi ke a ci gaba da kashe shi ya ga wannan ka ai haka in ana yaƙi wani ya ce assalam to a tsaya a saware shi aji a tsaya a saurare shi an je yaƙi ne wasu kafirai suka yi sallaman nan aka ki saurara su aka ci gaba da kashe su ya yi ladina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wala taqulu liman alqa ilaykum assalama lasta mu'mina kada wani ya zo maka sallama a yaƙi ka ce ai ba ai yaƙi to kaga a yaƙi fa to balle dan uwanka musulmi da zaman lafiya ake yi sai ka ganshi sai ka kaga kaga kai sannan a hadisin manzo sune ce in mutum ya ce wa rahmatullah sai a rubuta lada ashirin ka ce ma dan uwanka assalamu alaikum wa rahmatullah to lada ashirin in kan tsara ka ce wa barakatuhu lada talatin akwai riwaya ta zo da wa maghfiratuhu a wasu malamai sun inganta ta amma dai riwaya ce shazza ba ta inganta ba so daga ukun nan su ne assalamu alaikum ka tsaya nan goma in kana son dadan ka ya karu goma ta sake karuwa sai ka ce wa rahmatullahi idan kana son ka cika talatin sai ka ce wa barakatu sannan yan uwanka musulmai su soka a zuciyarsu cikin shaidar da za a bada cewa kai mutum ne mai kula da mutane har da ya musu sallama cikin shaidar da za a baka ta cewa kai mutum ne kaddiri ka zo wucewa kawai shi kenan sai ka tura kanka kana kallon mutane ba za ka musu sallama ba in an tashi ba da shaida sai ce girman kan ya gare shi ya ga ya dan fara karatu ko kuma ya dan ga ya fara samun kuɗi yana kallon mutane ba zai musu sallama ba suna da gaskiya su wannan da kake musu sallaman suke waɗannan jawaba kawai dai kila yadda za a ce ba su gaskiya ba shine in su kira ka san ba nasiha ba amma da tsaye da kai za su su ma nasiha su karanta maka to suna da hujja kaga wannan kenan so da ka sallama nan ya yaɗa ta manzala sama ya nuna cikin abin da za mu gumi yaɗa soyayya a tsakanin junan mu akwai sallaman nan la tadkhuluna aljannata حتى تؤمنوا ولا تؤمنون حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم شيء بذاك شجاء الجنة بس يكون إيماني بذاك زوما في إيماني بس يكون أسن جونانكم shin ba na karantar da ku abinda idan kuka aikata kurka ya da sallama a tsakanin junan ku ya da sallama da cin abin da ke ya da soyayya shi yasa manzo sun ya ce ko magana mutum ya zo zai muku bai sallama ba to ka amsa musu ka amsa masa man bada'a bis salami qabla al kalami fala tujibu man bada'a bil kalami qabla al salami fala tujibuhu duk mutumin da ya fara magana bai sallama ba ka a bashi amsa sai a masa shiru in kuma ana sa karantar da shi ne sai a ce wani ba kai sallama ba shi ke sai ya je ya yi sallama ce ba kai sallama ba ka fara yin sallama kaga an taimake shi in ko ana tsammanin ya sani amma ya ki sallama to sai a masa shiru duk tambayar da zai sai a ki ba shi amsa kaga wannan yana da tasiri ka sallama nan babbar aba ce daga cin alamomin tashin alkiyama mutane su riƙa zaben waɗanda za su musu sallama malamai sun ware akwai waɗanda ba a musu sallama wasu nasi ya tabbatar wasu kuma ijtihadat ne na malamai suka tabbatar da cewa ko waɗanda ba a musu sallama cikin mutanen da ba a musu sallama fasikai suna cin fasikancin ka zo wucewa kaga mutane suna aikata wani saban Allah ku sai ka wuce ki kyale su ba za ka musu sallama ba ba za ka musu sallama ba ka san su waɗannan fasikanci suke aikata ga a halin da suke fasikanci sai ka wuce sai ka kyale su cikin mutanen da aka ce ba sai an musu sallama ba akwai mai karatun qur'ani in mutum yana karatun alqur'ani sai a masa sallama a bashi aiki domin assalamu sunnatun kamar yadda suke faɗi wa radduhu wajibu yin sallama sunna ne amma kuma an maka an dora maka aiki wajibi ne kamar duk da malamai suna tattauna kan wannan ka'ida domin manzo sun ya lissafa cikin haƙoƙin musulmi akwai sallama idza laqitahu fa sallim alayhi cikin haƙoƙin musulmi guda shida a kanka a kanmu duka junanmu to in mun haɗu da juna mai sallama kuma duk wanda aka masa sallama wannan ittifaqan an dora masa aiki sai ya maida wa idza huyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsani minha aw rudduha in aka maka sallama to an dora maka aiki in aka ce assalamu alaikum to alal aqalli ka amsa ka ce wa alaikumus salamu bi ahsana minha assalamu alaikum aka ce maka sai ka ce wa alaikumus salamu wa rahmatullah kaga bi ahsana minha kenan rudduha hako an ce maka assalamu alaikum kai ma ka ce assalamu alaikum shi yasa malamai suka ce baya cikin abin da ya halasta أتي مقع السلام عليكم ورحمة الله خيكم سيقي بأقصر منها أو بأقل منها سيك شيء أي وعليكم السلام آه يا شو السلام عليكم ورحمة الله تو يا باك عيكي هي ما سيك وعليكم السلام ورحمة الله هذا بك ننقع عشرين عشرين كي sannan باع a cewa alaika salam wasu za ka ji suna cewa alaika salam manzo wannan gawa ake ce ma haka in ka zo ka tarar da wata gawa an aje ta sai ka ce alaikis salam ko alaikas salam amma ba a ce ma mai rai alaikas salam za ka ji mutane sukan faɗi haka sai ce alaikas salam sannan ba a cewa amin wani an ce assalamu alaikum sai ce amin wa alaikum salam a ba wani amin bai zo a cikin sunna sai ka ce amin ba assalamu alaikum wa alaikum salam shi ke abin da ake bukata ke sannan cikin waɗanda ba a masallama har da wanda ka ka tarar da shi yana biyan bukatarsa mutum yana bayan gida ka zuciya ka gan shi ko yana bawali a bakin titi irin wanda suke yin nan to ba za ka mishi sallama ba domin ka mishi sallama zai yi amsa yana cikin najasa ka zo ba zai amsa sallama ba haka malamai suka ce mutumin da ke cin abinci in ka zuciya ka tarar da mutum yana cin abinci ba sai ka masa sallama ba saboda ne saboda kai da ka shaƙar da shi ya zo amsawa sai ya makare shi ke na abinci ya bi ta inda bai kamata ya bi ba ya bi ta inda uwa ke bi ko ta inda numfashi ke bi shi ke sai ga mutum yana ta tare in ba ya sa'a ba sai kuma ya samu damuwa a wannan yinin to duk waɗannan malamai sun lissafa su a cikin waɗanda ba a musu sallama a cikin waɗanda ba a masa sallama ba a musallama har da yan bid'a wanda bid'ar su ta zama mummuna kuma suna gayyatar mutane su zo su yi bid'an nan tasu mutumin da zai zo yana zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kafirta su wannan baya halatta ka masa sallama mutumin da zai zo ya ce yana da wani abin da ya fi alkur'ani kuma yana tutiya har ya buga misali da ruwa da turare to shi da wannan baya cin waɗanda ya halasta a musu sallama da sauran dukkan wata ji'a mummuna wacce take kila ma ta kai yin ta zuwa ga kafirci to wannan ba za a masa sallama ba ba a masa sallama amma bancin waɗannan to duka sannan malamai sun tattauna akan idan kafiri ya maka sallama za ka amsa ko ba za ka amsa ba kafiri kitabi kafiri ana zaman lafiya da shi sai zo ya sallama da kyau ya ce maka, assalamu alaikum to malamai suna da sabani akan amsa masa wasu suka ce a amsa masa wasu suka ce ba za a amsa masa ba wanda suka ce za a amsa masa suka ce Allah ya ce wa idza huyitum bi tahiyyatin tuhayyu bi ahsani minha aw rudduha ba a tantance waye maka sallama ba duk wanda ya maka sallama za ka iya amsawa in dai ya fitar da lafazi mai kyau to ya za ka yi da hadisin da ya ce idza sallama alaikum ahlul kitabi fa qulu wa alaikum malamai suka fassara suka ce saboda su an san su a wannan lokacin ba sallama suke sallama suke cewa ba in sun zo cewa assalamu alaikum assalamu alaikum kaga assalamu alaikum da ka zata mutum ya ce assalamu alaikum ne ya ce alamu assalamu na nufin almautu mutuwa ta tabbata a gare ku ku mutu to shi yasa in suka zo suka ce ba manzo Allah sun assalamu alaikum shi kuma sai ya ce wa alaikum assalam ko kuma ya ce wa alaikum wa alaikum ko yake ce ba wata rana na da shi radiyallahu anha ta zo tana zaune da manzo Allah sallama sai yahuda wannan suka zo wucewa sai suka ce assalamu alaikum sai ta ji su na shi ta fusata sosai yanzu annabi za a zo ana ma wannan mummunar addu'a kai waɗannan mutane ba su da alheri nana shi ta ce wa alaikum samu wa la'anatullahi alaikum wa ghadiba alaikum wa adda kuma azaban azima ta ce Allah ya tsine muku tsinannin Allah ku ne za ku mutu fushin Allah ya tabbata a kanku sannan Allah ya tanadar muku azaba mai girma manzo su ne ce a'a ai kad radattu alaihim ai na ba su amsa ta ce amma sami ta ma ya ya ba shi Allah ba ka jin abin da suka faɗi ya ce sami'tu wa qad ghadattu alayhi ai na ji na ba su amsa inna rizqa la yakunu fi shay'in illa zanahu wa la yunza'u min shay'in illa shanahu ai ki ta ki ki sanni ne. ai na ba su amsa yanzu na ce musu wa alaikum su ma duk wannan abin da suka faɗi su ma wa alaikum kamar yanzu misali wani zai ce maka sai ka ce kai ma haka shi kenan sai ke shi ka kai ma haka ai kalma ce mai sauki ko eh shi ke nan wa alaikum shi ke amma in ya faɗi daidai to ba laifi ta amsa mata al-imam ibn rahmatullahi alayhi a cikin littafin sa ahkamu ahlil jimma ya tattauna kan wannan matsalar da buɗawa sosai saboda daga cikin imani da ayyukan musulunci kun mafifita a gaba gaba wajen zamantakewar yau da kullum ta mutane akwai ciyar da mabukata sannan akwai yada sallama a tsakanin juna mun gane babun من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه babi da zai yi bayani a kan cewa lallai yana cikin wani bangare ne na ayyukan imani an yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi mutum ya so ma dan uwansa abin da yake so ma kansa wannan yana cikin imani baki ɗaya mu'amalolin da muke yi a tsakanin junanmu da za ka yi ka ba da wani abu daga gare ka ya tafi zuwa ga wani abu uku ko ishari ko musawaci ko kuma mai tafdili menene ake cima isa al-isar shine a fifita shi ya samu kafin kai ka samu siffar wa kenan siffar al'ansaru kenan wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasatun mutanen madina ɗabi'ar su da Allah ya yabe su da ita ita ce wa yu'thiruna ala anfusihim suna fifita wasunsu su samu akan kawunan su walau kana bihim khasasa ko da suna da hajatun mata ko da sun zama suna da bukata matuka sai su dauka su ba shikenan a wani abu ne na sama misali sai a ce ku aiki neman aiki kai da wani misali ne ai wannan zai fi kama kwakwalwa kun gama jami'a yau shekarun ku bakwai bakwai da gama jami'a kun yi yawo da takardun ku na digiri can ba can duk sun kwakwaɗe ma rana ta kudar da su kun canza envelope su hamsin wannan ya mutu ku canza mutu ya mutu ku canza su hamsin sai nan kuka tafi neman aiki kuna tafiya shi ce nan. sai ku biyu ne kai da ɗan uwanka musulmi shi kenan sai a ce sai a kira ka sai a ce musulmi bai za a ba aiki kuma ka ga aikin gashi tabbas a ce cikin kuwa za a ba to in kana da cikakken imani sai ka ce shi ya fara samu ai nan ne jarabawa take zuwa ai ai Allah bai Allah bai kyale dan adam sai ya jaraba shi hmm. yanzu nan kaga sai kai irin da juraiju sai ka ce imani shuguli ko shagali ka ce to imani na da kuma aiki sai ka zaɓi ta ba an ce fa idan ka fifita kanka ka je ka ba kanka shi ke ka ba ka da imani kamar yadda kawari za su iya fassara ba a'a wannan alama ce ta cewa kai naqisul imani imanin ka tauyayye kaga na farko kenan isari kenan na biyu shine musawa ka daidaita kanka da wani ana da naira dubu daya sai ka raba gida biyu sai ka ba wani ɗari biyar sai kuma ka rage ɗari biyar Ka ga musawa kenan ka daidaita kanka da shi a wajen badawa sai tabdili tabdili shine ka rage kana da dubu ɗaya sai ka dau dari bakwai sai ka bashi dari takwas sai ka bashi dari biyu ka ce je ya ci alale Ka ga dari biyu ko kuma ka rike dari takwas ga ya tsakanin dari takwas da dari biyu ya da nisa ko to duk wannan kifi kowanne na farko ya fi na biyu na biyu ya fi na uku isar ya fi musawa musawa ya fi tabbili ta fi tabbili kaga a nan shine an tuhibba eh, an yuhibba mutum ya so ma dan uwansa abin da yake so ma kansa irin yadda kake so ka samu shi ma ka so samu عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه ايمان ɗayan ku ba zai cika ba la dinnan li nafsil kamal haka malaman ahlus sunna suka fassara la na nafsil kamal imanin ɗayan ku cika ba ai la yaqbulu imanu ahadikum imanin ɗayan Bazai cika ba hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi har dan uwansa abin da yake so ma kansa kun ga kenan ba irin yadda mutane sun sai sun ga wani abu hannun wani sai su kawo wannan hadisin ba hmm? الإمام نهجر يتشي وللإسماعيلي من طريق روح عن حسين حتى يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير kun ga wannan riwaya asrahu ta fi akwai kari a ciki kuma mai kyau cewa dan uwanka musulmi sai ka so masa abin da kake so kanka sai aka ce min alkhairi na alheri kana son alheri to shi aka so masa alkhairi ya saba فبين المراد بالأخوة وعين جهة الحب من زال الله سوما يا بين من أكين في ذي هو انتكى هو انتكى إتشيلي سوما سأبن جاكي سوما كانكا سنن كما سيامي سي أين إنا سويية تكي ني أين سويية الهيري فسوما سأل هيري سميد كتي سوما كانكا الهيري لا الإمام ابن حجر يساك شيوا والخير كلمة جامعة تأم الطاعات والمباحات الدنيوية والأخروية هل ما الخير هل ما شيء تدخل دكا ولا أبو ديك سنشي ألا كوكما أبو ندي زمن حلتني أبو ألا يحلستا ندوني أدن الاهرة أصوم أدن وانك تامم وانك تعناسو Wata وتخذ المنهيات لان اسم الخير لا Ababan da aka hana to su basa cikin wannan domin alheri bai dauke su ba wal mahabbatu iradatu ma ya ya'taqiduhu khaira soyayyar ita ce ka kudirta ka ci, ka yi masa nufin abin da kake dauka a matsayin alheri ne shi ma ka ce ya samu ka so masa haka kaga nan an ce ka so masa ya samu na farko kana son ka shiga aljanna ko to ka so ma dan uwanka haka shi yasa idan ka tashi addu'a kai kanka addu'a kuma ka masa yana ciki wani abu na duniya kana son gida mai kyau kana son mata mai kyau kana son kuɗi kana son kaza duk almubahat ne ko to kuma ka so ma dan uwanka ya samu haka in ka tashi addu'a sai ka ce masa ka yi addu'a kuma ka tashi a ciki malamai suka ce wannan hadisin bayan abin da yake ɗauke da shi na wannan saƙon cewa wannan alama ce ta imani to yana cikin magungunan shira hassada mutumin da Allah ya azurta shi da wannan to ba za ka same shi mai hassada ba sannan wannan yana cire abin da kulli a zuciya kana san masa alkhairi ko me zai sa ka kullaci wani a zuciyarka wannan yana ciki sannan a isar da muka faɗi a baya ka zama ka so sai ya samu sannan kai ka samu malamai suka ce ban da'a suna da ka'ida fiqhiyya da ke cewa la isara fi ta'a la isara fi ba ka fifita wani a wajen ɗa'ar Allah sai ta ce to wa na fara yin sallan nafilan nan ne kafin in yi a'a wa ana awwalul muslimin ka zama kai ka fara yi in kuma lada kake so ka tafi ga Allah ladan so kake tafi ga Allah to ka so sai ladan ka ya tafi sannan shi shi sa in za ka fara addu'a sai ka ba kanka domin addu'a da'a ce ko na ghfir lana haraki sai ka ce na wali na saba kuna bil iman ya Allah ka gafarta mana ka rufe zunubanmu ka gansu a duniya sannan ka yafe mana su a lahira Wani ikwani na sannan 'yan uwanmu an ka sannan addu'ar annabi nuhu alaihi salam rabbi ghfirli kaga har iyayensa su ce wali walidayya wali man dakhala baytiya mu'mina وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين الا تبارا فاغنيكو النبي ابراهيم عليه السلام ربنا اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء رب اغفر لي rabbi firli walil mu'minina yawma yaqumul hisab kaga wani mu'mini sai da ya makansa to kaga la isara fi ba a fifita wani ka ce kai wani ya fara samu sannan kai a sai ka fara samu sannan wani ya samu amma a ababen duniya to ana son ka zama kana da isari alama ce ta cikar imanin mutum الإمام الكرماني رحمة الله عليه أشيل لتافنس الكواكب الدراري شنه صحيح البخاري كتوى وكذا من الإيمان أن يبغض لأهيه ما يبغض لنفسه حقا ينا cikin imani mutum ya kimma dan uwansa mummuna kamar yadda yake kimma kansa kana gudun sharri da kanka to gudan ma dan uwanka ba kana ma kanka fatan Allah ya kawar maka da sharri ya same ka to yi ma dan uwan ma fatan haka kaga kaga wannan kenan to duk wanda yana cikin musulunci abin da ake bukata kenan shi yasa akwai wasu karin maganganun Hausawa akwai damuwa a su duk da majajat ne amma dai duk ko majajat ne ba ma'ana ta hakika ake nufi ba amma dai suna bukatar gyara so so ne amma son kai yafi da arziki a gidan wasu gara a gidanku a gidan na kuma a ɗakin a ɗakin na kuma a kan gidanka kaga wannan dai ina yake abu da amfani sai sai waɗannan karin maganganun duka suna cin karo da waɗannan hadisan abin da ake karantar da mu shine kullum dan uwanka ka ji shi ya zama tsoka ɗaya a tare da to shine wannan duk sharhin wannan hadisi ne yana cikin imani cikar imani ce sai mu tsaya nan ko sai mu tashi babun rasul min al iman Allah madaukakin sarki ya kara mana fahimta a cikin musulunci Allah madaukakin sarki ya taimake mu وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين